فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون waɗanda suka bijire bayan wannan alkawari mai ƙarfi da aka yi a bisa shaidar Allah da manzanninsa, to waɗannan su ne waɗanda suka fita daga addinin Allah da ɗa'arsa.